da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da watan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba goma sha biyar ga watan Yuli. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet. A dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Wai shin me ya zafafa kai hare-haren ta'addanci ne a arewacin Najeriya? Me ya kawo karuwar hare-hare ne a wasu sassan arewa? Kuma a shara'ance yaya mutane za su yi su kare kansu daga hare-haren ta'addanci? Shin za a iya buɗe ƙofar hawa teburin sasantawa da 'yan Boko Haram a yi sulhu? Grievance ɗinsu da gwamnati wanda suka kashe lidansu Muhammad mai gwamnati ya Kowa ya soma kula ku san waye shigo muku yau wa zai fita muku ai wasu ma ba wai matan bane maza ne sukan yi shigan mata batutuwan da zauren matasa zai ci gaba da yin muhawara a kai kenan tare da laftanan mayakan sama aliko el rashid da shugaban majalisar malamai ta abuja sheikh ibrahim muhammad duguri da kuma hajiya khadija imamuddin talba shugabar kungiyar arewa foundation a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen hausa hassan maina kaina Tun da kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, Twitter da sauransu sun zama kafar ɗaukan matasa a sasa a ayyukan ta'addanci. Me ya kamata a yi a kare matasan nan? Me ya mafita? Dole ne a matsayinmu na iyaye a matsayinmu na malamai mu sa idanu mu ga meye ne 'ya'yanmu suke yi meye kannanmu suke yi da waye suke ma'amala ta yanar gizo Muna tahe da amsoshin tambayar mu ta jiya da labarin ɗan iya da kuma ayar mu ta yau har ma Halima Abdullahi da Malama Hafsat na tahe da wata tattaunawa duka a shirin yau da gobe. Ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. Ɗan iya dai ya sami labarin shugaba Muhammadu Buhari na tafi nan Amerika. Saboda haka, ɗan iya ya shirya saƙon da shugaba Muhammadu Buhari zai kawo wa shugaba Barack Obama. Dan iya yau cikin damuwa ya ce min dan uwa jiki na fa duk ya mutu babu sauran lakka saboda yadda duk da ƙoƙarin da ake a wannan ƙasa wasu ke ta faman warware mana tukka. da yake dai na ji an ce shugaban kasar mu Buhari za shi kasar Amurka shi yasa nake ganin akwai sakon da ya kamata mu bashi ya dauka ya kai wa shugaban kasar Amurka Obama da zaran ya sauka cewa kasar mu fana cikin bakar duhuwar dukurkurar bukka matasan kasar da ya kamata a ce su za su taimaka su ne yau ake ta faman amfani da su an bar su suna ta faman sara suka kaga ko idan har ana so Najeriya mu ta ɗaukaka ya zama wajibi a taimaki matasanmu da sauran 'yan ƙasa su samu wata babbar harka na cire lallai ɗan iya yanzu abubuwa da dama a Najeriya sun lalace dukiyar ƙasar da aka tattara dai wasu sun bi sun sassace shi yasa ni kaina idan ka lura yanzu gwiwata duk ta sace ɗan iya ce a'a ni a ganina akwai hanyar da za mu bi mu fice musamman ma dai tun da an ce shugaban ƙasa zai je ƙasa kasar da ta riga ta yi fice to ai sai mu gaya mai cewa idan ya je ya gaya musu gaskiyar zance cewa babbar matsalar mu dai ita ce harkar harkallar tsarin tsarar mu ta bi ta su kurkuce sai kuma bangaren ilimi da wutar lantarkin da da sannu suma duk sun bi sun barbance ga kuma matsanancin rashin aikin yin da ya sa matasan mu ke ta galantoyi da gantali akan titi da zaran ka gansa a firgice saboda haka akwai bukatar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaya wa amurkan cewa ga dai tilin matsalolinmu a zauna a tantance su idan an amince albashi ma samu mu ma kasar mu wata ran wasu su kalle mu su ce o oh, su nigeria an dace na ce haka ne dan iya amma me kake ganin amurkan za ta iya yi mana ya ce a tunda dai babbar bukatar mu ita ce zaman lumana ai sai shugaba buhari ya gaya ma amurkan ta kawo mana ɗaukin fatattakar duk wata fitina daga nan maganar inganta tattalin arzikin ƙasar mu sai ta samu gurin da za ta zauna ɓangaren man da nigeria ta dogara kacokam a kan shi kuma amurkan ta zo ta auna ta yadda za ta fasalta fasalin farke farfasa bututu da sauran barna daga nan a kawo masana ƙabli da ba'adi a ɓangaren man da aka amince suna da amana ɓangaren ilimin da ya su kurkuce kuma a tabbatar da an kau da duk wasu masu yi mishi rikon kaina, da sani dai har sai an fahimci kowane ɗan ƙasa na ta murna domin ganin komai ya yi daidai har ba a gane bambancin dare da rana na ce to ɗan iya Allah ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi sa'ar shugaban Amurka Obama idan ya zara zaren zazzage mai halin da muka tsunduma nan take shugaba Obama ya ɗauki mataki babu wata takaddama yadda amurkan za ta ɗaura ɗaurin ɗaukar azama don murƙushe mana dukkan wata rigima ta yadda matasan mu za su bar buga bulayi da takama har a waye gari dai matasan mu sun kama sana'a har da irin su noman fadama da sani dai har ƙasar ta canza daga ƙasa har sama arzikin ƙasar ya dinga kwarara ko ta ko ina lamama har dai ta kai ga kowane ɗan ƙasa ya samu abin yi babu sauran hauma-hauma. Daga lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kama mulkin ƙasar Najeriya, 'yan Boko Haram sun kashe mutane fiye da ɗari biyar cikin wasu sabbin hare-hare. A ganin ku, me ya jawo zahohar kai waɗannan hare-hare da 'yan Boko Haram ke yi? Ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook da kuma ta email. Tabbas hare-hare sun karu musamman ma na 'yan kunar bakin wake. Babban dalilin da ya sa hakan ke karuwa a ƙasarmu shine waɗannan kwamandojin sojin ƙasarmu ba da gaske suke yin yaƙi da 'yan ta'adda ba, haka kuma ba wai kare dukiyar al'umma da rayukansu ne a gabansu ba. Kawai a kullum abin da ke gabansu shine ta yaya za su kare dukiyarsu da iyalansu kawai ba wai ƙasar ce a gabansu ba. Sai dai a yanzu muna da yaƙinin cewa da yarda Allah za mu samu canji ta harkar tsaron ƙasarmu a ƙarƙashin waɗannan sabbin kwamandojin soji da shugaba Buhari ya naɗa. saƙo daga Boys Saudiya. Amsa mai sauƙi, idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi, kuma shure-shure baya hana mutuwa, kamar yadda PDP ta zo ƙarshe, haka Boko Haram za ta ƙare. saƙo daga Shehu Muhammad Jumba. Ni a nawa ganin saboda shugaba Muhammadu Buhari ya yi alwashin murƙushe su idan ya hau karagar mulki. Saboda kahin ya hau mulki ya zargi gwamnati mai shuɗewa da cewa duk abin da ya wuce awa 24 da sanin gwamnati, wannan kamar na nuna cewa da saninsa. Sako daga Kamna Daniel Kamna. Kafin Buhari ya hau mulkin kuma mutum miliyan nawa Boko Haram suka kashe. Wallahi ni na fara zargin 'yan jarida ma yanzu. domin duk abubuwan da ake suna da masaniya a kai, kawai su ma sun saje ne da bayan Allah. Alhali zuciyarsu ba kyau, mutum sama da dubu biyu aƙalla aka kashe a baga, amma suka ce mutum ɗari da hamsin. Allah kyauta ƙarshenmu. Saƙo daga Usman Ibn Musa. Mu dai haƙiƙa ba mu sani ba, amma wallahi tallahi ko ma suwaye su sha kuruminsu, Allah ya sani, yana ji, kuma yana gani. kuma su sani a ƙarshe dai inna rabbaka labil mirsad saƙo daga jamil t ridwan yanzu ga zauren matasa kuma ga hassan na kaina da abokan tattaunawar shi laftanan mayakan sama aliko el rashid da shugaban majalisar malamai ta abuja sheikh ibrahim muhammad duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba, shugabar kungiyar Arewa Foundation, za su ci gaba da duba hanyoyin shawo kan yawaitar hare-haren 'yan Boko Haram da kuma yadda jama'a za su haɗa kai su taimaki kansu. Laftanan mayakan sama Aliko El-Rashid ne zai ƙarasa bayanin da ya kwaso a makon jiya. In ka duba a Najeriya akwai mutanen da ake zato ko kuma ake sa tsammanin cewa ai waɗannan mutanen ai mutane yan boko haram ne ai suna cikin detention centers din mu ba wai ba da shi ba daga wannan mutane da iya samu har a samu a samu bakin zaren kuma insha Allah idan dai aka ce da a wannan abu na din liberal approach din ba wai an ce wai a faɗan ta'addan ta'adda ba a yin ba a haɗawa da sojoji kuma dole ne in ka hada da sojoji dole ne ka hada da abin da ake faɗa labaran sirri ai mun san abubuwan da ake faruwa din ba wai ba a sani ba ne kuma amma insha Allah wannan abun a hankali hankali hankali da a samo bakin zaren ajiya kadija masu shirika al'amuran da kullum suna ganin cewar kamar akwai sake a bangaren jama'ar gari ta yaya a unguwa ba za a iya gane bakwar fuska ba ya jama'ar gari ba za su iya haɗa kai su ceci kansu akan wannan matsala ba wasu na ganin cewar kamar akwai sakaci daga bangaren su al'umar gari ko eh to gaskiya da saka cikam a wasu wurare amma kaga kama a jihar borno inda su akwai yan gora civilian gtf kenan kaga su suna kokari duk inda suka ga bako a cikin anguwansu suna tambaya suna bincike a kan shi amma kamar sauran wurare wanda yanzu aka fara musu inda su ba su san illar abin sosai ba su ba sa da wannan amma ya kamata a ce a yanzu kowa ya soma kula kowane anguwa da kowane lungu kusan wa ya shigo muku yau wa zai fita muku da me ya shigo a hannunsa da kuma me zai fita saboda kar a zo muku da abin da zai lahanta ku ko kuma ya ji maku ciwo Lahu wani mataki za ya ɗauka game da wannan kuma eh to ai dama shi mai laifi bai da kama don haka da matan da ake amfani da su da mazan da ake amfani da su ya zama wajibi duk inda taron jama'a yake a yi kokari matuka a sa ido a yi bincike kamar yadda ka fara tambaya ta ta farko ko da jama'a gama gari wato ma'ana ka zo na zo ko haduwar kasuwa ko kuma dai gurin wata harka ta yau da kullum to ko da mutum wato bai gane cewa wannan ga manufarsa ba ko kuma waccan ga manufarta ba to kai kake tafiya wanda ka san abin da yake faruwa to ya zamana kullum kana sa ido waye zai kusance ka in taron jama'a ne kamar taruwa irin na ainihin wato mutane wancan ya zo wancan ya zo to lallai ka rinka sa ido ga wanda matsanka da wanda kuma ka ga yake kai ya kawo kuma insha Allahu da izinin Allah za ka ga Allah ya ba wa mutane wato ainihin fahimta na gano mai laifi ko daga ido don na farko a tsarki yake na biyu bai da natsuwa da haka duk waɗannan alamomi ne wanda insha Allahu mutum zai iya ganewa ko mace ce ko namiji. da yake da mata ake amfani wajen dasa abu a cikin hijabi wani mataki kike ganin za ya ɗauka domin a shawo kan wannan al'amarin eh to gaskiya maganan mata da hijabi kasan dai ya kamata ko ina mace za ta rufe jikinta a musulunci amma dai muna da hanyoyi da yawa na rufe jikinmu ba lallai sai hijabi zurfi yadda ake yin shi ba tun da yanzu ya zama mana kamar illa a gare mu da a ce za mu dan iya daga kafa a wasu irin hijaban da muke na wani dan kankanin lokaci zuwa mu ga karshen wannan abin ta wani fannin kuma ina so yan uwana mata su ba da haɗin kai a duk inda kika je duk hijabin da kika saka ki ba da haɗin kai idan an ce za a yi bincike ko kuma kin zo shiga waje an ce sai an bincika an gani me kika zo da shi a cikin hijabin ki da sauransu ki daga musu ki buɗe masa su gani don kar a yi zargin ki da wani abu sannan su kuma ma'aikata a ko'ina su nemi securities zan ce ko ma'aikata mata wanda su ma za su iya duba yar uwarsu mace don ba zai yi namiji ya duba mace ba sai a nemi mata wanda mace duk abin da ta saka in dai ba rashin gaskiya gare ta ba in ta zo ta daga hijabinta a duba ta ai wasu ma ba wai matan bane maza ne sukan yi shigan mata don su shammaci mutane ta yadda za ka ɗauka cewa mace ce wadda ba za a tsananta mata bincike ba don haka kuma wannan ya zamo dole matanmu da mazanmu duk inda ake taruwa musamman guraren da suka shafi kasuwanni da ainihin wato guraren jama'a kamar guraren ibada to da matan da mazan ba laifi bane a bincike su mata yan uwansu mata su bincike su bincike kuma na kwarai ta yadda insha Allahu Allah zai bayyana ko da suna dauke da wani mummunan abu su ma maza maza su bincike su wannan ba abun damuwa bane kuma ba laifi bane in aka yi haka magana sulhu din nan idan muka duba a baya kamar lokacin gwamnatin tsohon shugaban kasa dr goodluck jonathan sun yi ta yin ta yin sulhu a yan bokaru nan sai an zo an shirya magana kamar da gaske amma daga baya sai waɗannan 'yan ta'adda su fito su ce su ba da su aka yi ba kuma ba za su amince ba kurin su dai sai a san cimma abin da suke fata kana ganin idan aka ce da magana sulhun nan an yi za a iya samun nasara insha Allah za a iya samun nasara ai su mutanen ba wai aljanu bane ai mutane ne kuma barin gaya maka a wani abin sirri da ya kamata don faɗa ma duk duniya da sani yau a lokacin baya watannin baya gwamnan jihar sokoto a lokacin alhaji aliyu maga takardawa mako lokacin yana chairman na northern governors forum akwai lokacin da ya hubbasa kan cewa yana son don allah don annabi a samu bakin zaren wannan al'amura ni da kai na ya kira ne kuma akwai wasu ma da na yi co a cikin waɗannan abin nan akwai inda muka je sunku sunku saki saki muka je akwai mutanen da muka su a cikin mutanen yan boko haram muka yi magana da su aka yadda suka yadda amma su suka ce ba sa son wannan abu na ɗin ya fito duk duniya saboda duk mutanen da suke zuwa ake magana da su ba wurin suke zuwa ba ai akwai wani mutumin ku abokin aikin ku Amir Sargida akwai Davis wannan mutumin dan Australia ai duk mutane in ka duba akwai abubuwan da suka yi wanda ya kamata a ce yanzu ai maganan boko haram ma ai ya dawo labari amma mutane wani lokaci sai su je gwamnati su ce suna son su yi sulhu da mutanen boko haram su je su karbi kudi a wurin gwamnati kuma ba za su je su yi sulhu da boko haram ba lokacin da shi gwamnan sokoto alhaji aliyu maza ta dawon mako da yawan nan hubbasa din ai akwai inda aka ce ana son a je a yi mitin da su su sun ba da lokaci da wuri da ake so a yi mitin da su duk an riga an shirya wannan abu na ɗin shi kadai single handedly ya ce da allah na su waɗannan abu na ɗin kisan ya yi yawa mutane ba sa muhallin su mutane gaba ɗaya kowa ya mutu yara an riga an tagayyara yanzu haka in ka duba idan ka je borno in ka duba marayu sun yi yawa to ai kowanne ma isa mutum ya yi tunani saboda allah idan ka duba akwai wani kwamandansu wanda yake jos ana kiran shi albani suleiman albani shi wannan ba ma karamin sani na ma wannan mutumin ba lokacin turushi waɗannan mutanen muka zo muka dan samu muka abubuwan mu har muka je muka samu akwai inda ake kiran shura council wato the highest ruling body na su 'yan boko haram ɗin aka samu aka ɗanyi magana da su bayan da aka ɗanyi magana suka ce to su gashi gashi gashi su grievance ɗinsu da gwamnati na ɗaya wanda suka kashe lidansu muhammad yusuf mai gwamnati da su na biyu masallatan da aka rurusa mai gwamnati ke cike da su na uku matansu da aka kama mai gwamnati ta yi abin ta kama su da shi to saboda haka mala idan ka duba dole ne da ka duba in an ce an an dubi ta barawo a dubi ta mai bin sawo to tun da kahohin sadarwa na zamani irin su facebook twitter da dai sauransu sun zama kawar ɗaukar matasa a sasa ayyukan ta'addanci me ya kamata a yi a kare matasan nan me ya mahita na farko dai eh, abin da ya kamata mu fahimta shine shi shafin sada zumunta na facebook ah, ba guri ne na koyon addini ba ko kuma na ɗaukar aƙida a za a iya samun bayanai masu amfani a gurin amma in mutum har yana so ya fahimci menene addini to makaranta ya kamata ya je ya zama yana da malami yadda zai yi tambaya a koya masa in kuma akwai abin da ya shige masa duhu a warware masa a masa bayani a kai ɗabi'a da aka ɗauka na cewa kowa ma yanzu ya zama malami zai je facebook ko zai je twitter ko zai je youtube ya ji video ya ɗauki wata aƙida ya yayyada to hakan nan ɗin yana da nasa illa abu na biyu kuma shine ba komai ne mutum ya gani a yanar gizo yake gaskiya ba akwai hotuna akwai labarai akwai abubuwa da dama da mutane ke sawa saboda wata manufa da suke da ita ta siyasa ko ta aƙida wanda sau da dama irin wannan manufofin ka iya kawowa illa ashe idan mutum ya ga hoto ne a ya ga bayani ne a ya ga labari ne to abin da ya kamata ya yi shine ya yi bincike a kai kuma ya tabbatar da sahihancinsa kafin ya ɗauki mataki a kayi ko kuma kafin ya yada da sauran mutane haka zalika akwai hanyoyi da mutum zai iya yin abota za ka iya sabawa da mutum amma yanar gizo don kun saba da mutum a yanar gizo ba shi yake nuna cewa wannan mutumin adali ba ne a sau da dama ma baka san me ainihin halinsa ba a sau da dama mutane ma ka iya ɓoye sunansu su yi amfani da wani suna saboda ah, su yaudiri jama'a so ashe idan har muka haɗu da mutane a ta hanyar yanar gizo ba dukkan al'amarin da ya shafe mu ba ne kuma ba dukkan yarda za mu ɗauka mu ba wa'annan mutane ba kuskuren da matasa ke yi shine sai ka ga eh, an haɗu da wani an yi abokata ta wannan shafin sada zubunta na yanar gizo a dalilin haka har a kai an kai wani mataki da aboki na iya sa aboki ya ɗauki wani mataki ko ya aikata wani abu wanda hakan nan ɗin ko ya saba wa doka ko kuma ma zai iya sa mutum ya shiga cikin ayyukan aikin ta'addanci haka zalika iyaye yana da mahimmanci su sa idanu su ga meye 'ya'yansu suke yi musamman yara da 'yan ƙasa da shekara sha 18 da waɗanda ba su balaga ba wanda ke amfani da wannan shafuka na sada zumunta to dole a sa idanu me suke karantawa da waye suke ma'amala wani irin bidiyo suke gani da kuma waye abokanan hulɗarsu ashe dole ne a matsayinmu na iyaye na malamai mu sa idanu mu ga meye ne 'ya'yanmu suke yi meye kannanmu suke yi da waye suke ma'amala ta yanar gizo wayannan nan da muke gani kamar ba komai ba idan mutane suka ɗauka suka shiga da ita cikin ɗaki to za su iya aiwatar da abubuwa da yawa me ya kamata a ce mun yi na farko dai kowa sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi jami'an tsaro gwamnati iyaye malaman makaranta 'yan jaridu kotuna su kuma mahukunta kamata ya a kafa bangare na musamman da zai lura da irin abin da ke faruwa a nan yanar gizo a nan shafukan sada zumunta saboda a sau da dama tun kafin abu ya faru za a ga cewa ana yada shi na farko a yanar gizo ta hanyar shafukan sada zumunta daga baya kuma sai ka ga wannan aƙidar ta yaɗu har ta kawo tashin hankali. Barista Amina Hassan Gamawa kenan na Jami'ar Harvard. Yanzu ga Halima Abdullahi da Malama Hafsat Garba da shawarwari ga mata a gabanin sallah. للجوجني وكيسي وفندهم كنا وبركمو وألهي وسيتالبنا للجوجني وكيسي وفندهم كنا وبركمو وألهي وسيتالبنا jama'a masu sauraro assalamu alaikum sallan nan ta bana za mu ce to alhamdulillahi na'am an gode wa Allah gaskiya saboda duk wani shirye-shirye da za a ce uwar gida za ta yi dama ai kasancewar in kaga ana dan walwala wato ina nufin dan jakar da dan nauyi eh wato akwai magana ta muwalati muwalati <laughs> yawwa yawwa to kuma kasancewar yanzu kin ga gashi kowa kuka tsi tsi uwar gida idan ta ce mai gida ma to shi ma yana kuka. saboda yara uwar gida dai ba a ma dai zancen ta ita idan ta ga yaran ma sun fito to alhamdulillah musamman ma a ce yara yan mata mm-hmm. yan kunna yawa dan mayafi dan takalmi kin san mace ba ce da ita ba kamar namiji ba eh. to wani kuma gashi da mazan da matan saboda haka haka za a je a dan samu a dan saya musu kayan sallan nan a dan sai wa mazan su ma dan kayayyakin na sawa da dan takalmin da yar hula to halima duk matar da Allah ya sa aka samu haka to sai ta gode wa Allah wacce ma ba a samu ba sai ta yi wa Allah godiya mm. tunda da akwai rai da lafiya baya ga waɗannan shirye-shirye na kayan sallah da sauransu Halima akwai maganar gyara gida dama dai a cikin gyaran sa uwar gida take dama ta zama dole yawa to amma kasancewar sallah ta gabato kin ga mu mm. a haka za a ce ai an kusa sallah to nan da nan uwar gida kuma gyara can saboda watakila baki za su zo gaishe gaishe gaishe gaishe lokacin mm, sallah saboda haka dole uwar gida ki ga ta fara a fito da kayan kicin ne a wanke su tas a mayar a ajiye a fito da kayan yara da nata da na mai gida a fito mm. a goge su a wanke su a karkade su to har yaran ma sai ki ga da ta ce ku yi kaza ku yi wannan kika yi maganar yara din nan ma eh. kin san a lokacin sallah za a yi abinci a yi waye irin dai abubuwa dai na dai wanda mutane za su ƙara jin daɗi da nishaɗi duk eh. to a lokacin sai ki ga ana babba wa yara abinci ana kaiwa gidan uwa da abokanan arziki eh. to wasu lokutan sai ki ga iyaye sai ki ga an haɗa yaro da ƙarami ɗan shekara uku ɗan shekara huɗu wani wani ma ba a yaye shi ba halima sai a ce haɗa da shi ka je ka kai eh, abinci wai ai duk lokacin eh, sallah ne wani lokacin ya je mota ta buge shi ko keke yawan tunda ga yawan abin hawa shi kuma wanda aka ɗora ma abincin ma ba wayo ne da shi ba shi ma yana buƙatar kulawa ballantana a ce kuma an haɗa shi da wani wanda na san masu sauraro za os ou de irin kamar lokacin sallah haka tunda akasari zaki ga abinci ne ake yi na dauri eh, a lokaci na da'i eh, kamar eh. da waɗanne irin abinciccika ne ake yi lokacin karamar sallah To Halima kin ga in dama aka ce karamar sallah nan ko kuma sallah ma ta gabato abin da ake wasu kin gani su nemi tuwon shinkafa wasu su yi alkubus da kamar tuwon shinkafa kamar da miyar taushe ai miyar taushe ita ce digon mm. abincin ita ce mahaɗin wannan abincin na sallah shan eh miyar taushe eh. ko kuma a ce an yi alkubus eh. shi ma da miyar taushe ko kuma funkaso eh. duk waɗannan abincicika waɗanda ake yi ne a kaiwa iyaye ko kuma a kaiwa abokan lokacin sallah lokacin sallah wake masabu irkoyo kan nirke bunkuna anirce alsilamayin anirce burkino da da lokaci da na hasara miki zabar manti yake amma ba lokaci <laughs> yanzu ga malam lauli alijibo da ayar mu ta yau ألاك من أزري دربو أوان قدري أيكي أوان قدري لا درشتا في دري أيكي أوان قدري لا درشتا في دري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ka yi rangwame sannan ka yi umarni da aiki na gari wanda shari'a ta yarda da shi wa aridi anil jahilin kuma ka kau da kai ga jahilai Eh ma'anar wannan aya na nuna mu cewa Allah ya umarta da a yi rangwame wajen ma'amala tsakanin juna wajen yin ibada ɗauki mafi rangwame, ba shi kenan ba Allah ya ce, Ka yi umarni da aiki na alkhairi, sannan kuma Allah ya umarta da cewa a kau da kai da dukkan abin da jahili wanda bai sani ba, wanda bai fahimci ba abin da ake nihi zai gaya ma. E, cikin wannan ayal muna fahimta cewa addinin musulunci addini ne na rangwame addini ne wanda yake so a yi rangwame addini ne wanda ya rangwamta wajen ibada wanda ya rangwamta wajen tafiyas da ma'amalar mutane sannan addini ne wanda yake so mutane su yi aiki na alkhairi aikin da jama'a za a haɗa kai sannan sai allah ya gaya mu cewa in ka yi wannan kin to za ka gamu da jahilai wanda daga ka fara sa su aiki alkhairin za su ce wa'azi za ka mu ko ko yaushe ka zama malami ko ko yaushe ka yi mu to Allah ya ce wa'ardi anil jahilin wannan kal ya sa ka kai ƙasa a gwiwa ka hwasa wannan kal ya sa ka ka ɗauka cewa eh ba akan daidai ba kake to Allah ya ce wa'ardi anil jahilin wannan ka kau da kai daga gare su ka bar su su yi musun su Allah ya sa mu dace. duba suratul Allah ka samu dace Jamila amin ya Allah mun ka karshen wannan shirin amma kamar kullum da akwai abin tunani a nan me tambayar mu mata yau ne ko abin tunani tukun yau mun yi magana akan gashi dai wannan muhawara akan karuwar hare-hare ga amsoshi me abin tunani a ganinki abin tunani kamata ya mutane kisan muna da wata al'ada jamila al'adar zan iya kiranta haka al'adar gum da baki ga abu kana gani ka san zai cuta maka zai cuta jama'a amma sai kai shuru amma lokaci wani lokaci kana ganin abu zai cuta jama'a amma tun da yadda bahaushe ke ta idan jiho ya wuce kanka kan kowa ma ya hwada ya mm-hmm. kamata a ce mu canza wannan al'ada idan mun ga abu da mu yarda da shi ba mu hito mu yi magana mu sanar da hukuma hmm, ya kamata tunda dole sai an taimaka kamar nan kin ga a cikin kana cikin jirgin ƙasa kana cikin bas in ka ɗaga kanka zaki ga if you see something say, something in ka ga wani abu ka yawa ka faɗa to ya hmm. kamata mu faɗa ba tsegumi bane ba kwarmato bane ku haɗa ku ce ku gaskiya tambayar mu ta yau yau muna son mu ji ra'ayinku game da yi wa 'ya'ya maza fyaɗe na nema ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya yaya za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a shawo kan wannan al'amari lallai kam yi wa maza fyaɗe kam to muna jiran amsa ku baki da iyakacin shirin kenan sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da tafarra girma tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya kar a manta da mu addu'a <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.